dama kai nake nema wajen kaza ne wallahi awwal wani abu ne ta so min na ba yadda zan yi sai dai wajen zo shi wallahi awwal wata yarinya na gani kyakkyawar gaske na kiɗime na ɗimoce a kanta gashi na ka sai mata magana ka san ni ban taɓa soyayya da wata yarinya ba awwal hmm? shine na zo ka taimaka mu kana nufin ka ce goke ni mayan mata ne ya za in ce haka shi isa ake neman na gaba duk abin da za ka yi saboda ka ɗora ni kan nan yawon gatana gatana gatana kasan ita ce kan ka sha gabanta kana ji to kana binta kana shan gabanta kan ka mutu magana fa to sai ka sha gabanta kana waya to ka gani idan ka sha gabanta kana waya ka gani sai irin dan waigon nan kalle ta ka gani ita ce ta kanta za ta ma magana ita ce ita ce ka ji ko ka gani ya ne gani kamar na san wannan fuska dan Allah ni ma kamar na san ki kuma ba ke ce kanwar Masir ba Masir da suke can layin kakuri eh haka ne ya gida lafiya na wallahi to ya jin daɗi lafiya na wallahi wallahi waya kace wallahi waya ta ce wallahi za ka san wannan magana ah, ai ba da ba da ba ki to samu gari eh, ba ki To me zan sa? ni suna na Ashfa'u. Ah, nice name. Wani yayi kyau. To da Allah ko da ke ga nan ba bani. To kuma gidan su a nan dai kike ne. To insha Allah mu yanzu. Da fatan dai in na zo dai ba ki jirga ni ba ko ki bi abun nan da kin gane. Ba sai ka zo. To kake da mu. Yawa. Gaskiya ni ba na so. Yanzu yaushe ka da fi shekar ce baka da kuma yanzu kana magana ce mu za ka yi tafiya shikenan ni ba ni da lokaci a gare ka kuma baka da lokaci na ai baki fahimce ni ne. uzuri ne ita su ne gaggawa kuma wallahi tallahi ba na so maganar da zan faɗa ya zama na cewa ta riga ta da su safe ga ina kan kafa kafa da faɗa ni ba wata magana da za ta so samu rai ina magana da za ta so samu rai ai wannan tafiya tafiyar da ka kace kana yi shi ma so samu rai kawai ni za ka ga magana ka ga ba wani abu ne gaskiya zan sati biyu tafiya zan wallahi zan yi sati sati biyu amma sati biyu ai ba cewa ba na tare da ke ba duk inda nake aiki zuciya ta zamu kin san kin san yadda nake da zafi a soyayya kin san yadda ko da ke numfashi da ba ba ha ba daga haka sai ka bata mu ka dinga sai ba wani abu ba wani abu ake ni shi yasa wallahi ka tsaya ka ci dan Allah idan ka ji ko ka ka yi kanka kuma Allah ka rike mu amanan nan ka sa abin da ya wuce ka ko gaskiya ne ai shi yasa ni ki so ba wallahi ni yanzu ma akan dole ma ya zama wannan kalamar da muke na sallama ba amma ni ka ne da zama da cewa tare da ku har abada kamar yau wallahi kamar yau gaskiya wallahi zan yi kokari iyakacin kokari wallahi da rike kai wallahi inda yadda ma zan yi samu ma gaba ɗaya ma na hada da gajen cikin zan ba wani abun da ku ita kuma ki rike kenan haka za a aha eh tsarki da godiya ya tabbata bangijin da ya wannan halitta takunki ya bambanta da na sauran mata tsarin gidanenki farin wata ɗan goma sha biyar murmushi ya nuna miki murmushi mai shi gige zuciya ya mai farin da ba farin kanti ba ya mai gashin da ba mai gashin doki ba ya mai irin dirin mace wanda i cancanta mai girgiza ƙasa in ta dira ta kwanta yake girgiza zuciya kallon ta yake tarwada masoya kai kina neman alfarma da dama a bannin da gaskiya in taɓa ganin mutum mai bada dariya irin ka kawai ka tashi ka sume min a nan sautin sautin muryar ki ne ma ya juya min ta na bi na dage na tokar da ko'ina <laughs> to yanzu kaga akan hanya nake hmm. ai dole ka zo gidanmu ko don wannan bayan dariyar da kake ai sai ka zo na zo mm. to abin da nake so ki fahimta kin san shi al'amari na rayuwa haka yake sai ka ga rai da rai an haɗu wani abu ya kunsa sa tsakani mai kauri wanda ɗayansu ba zai iya warewa daga cikin ɗayan ni gani nake a halin yanzu haɗuwa ta da ke yadda zuciyata ta wanne da taki a yi manne da shi kina sa'a duk san da ke zuwa gidan nan baba baya ne ya kan ba ƙaramin sa'a ba ko kuma kin san ne zumuncin da muke yi ne Allah ya dubi ido na kin san zumunci ba fa ƙaramin ba fari shine sai Allah ya ki dan kare gaskiya ne na yadda yarda wannan magana ta hmm, yanzu ya za a wallahi o renkli. منين؟ يا سالس النبي تسني بك ولا كودي كنج كنيا ولا كنيا دي كنيا دي اه me ya kaki gidanmu ko kawai ki ce yaya ba ka santa ba wallahi tallahi kun ba ni kunya me aka yi to sai da yawan dan Allah ki hakuri dan Allah da annabi na su wallahi na kama ki ta da kaina wallahi ni ba haka nake so ba me faru an ji kunya wallahi tallahi <laughs> wannan fa da kake ganin tafiya gidan kawo hamza ce kawo hamza to wannan kuma yaya na ne dan Allah ah. hannun ga miki da haka ba na faɗi na ta yan ɗan kishi ko? Eh, ya ba wannan ba hmm. yanzu da a ce tun muna ƙanana su ba ba sun haɗa kansu ai kaga duk wani abin da ba zai taso da tunan tun muna ƙanana kowa ya san kowa a komai yar auta a komai mu za mu gyara wannan al'amari kuma wannan kalamai da kika faɗa zan isar da su inda suka dace amma duk da dai ba zuwa na kife ba ko ba yar auta ki ba mu minti da Allah kin san al'amarin zuciya da zuciya to shi ke nan yanzu dai ka san mm. dai kusa kuka dosa saboda kuma dai kun sani ni na miki alƙawari zaki ga abu mai kyau zancen nan ma da muke in kika buɗe zuciyoyin mu kika gani da suke bugun juna ni da amma sai ka ba ma ya bi to shi ke to sai na shigo ganin ki na ji daɗin gani na ko na ji daɗin gani in dima ne a gidan saba na kenan ka gani ko ka gani ko you see da ma nan wurin ciki na toma da ya fi min alheri na je na ɓata lokaci na a banza a ofi na tsaya abin bashi ne wallahi yi wallahi amma ba komai a kwan daddare dan Allah so Allah ana kiran sallar isha zan Allah ka dai san <laughs> kefa kefa zulaya ta fadda ke ba ta yawa fa wato salisu da farko dai akwai abin da nake so sanar da kai tunda Allah ya dawo da kai kai ne kusan baka san abin da yake faruwa ɗari bisa ɗari ba ka dai san wani abu amma wani abu baka sani ba kwarai da gaske dan uwanka a wadu ya fi ka sani duk abin da yake faruwa kaga wannan dan uwan hmm. kaga wannan Hamza wato baka zuciya ce baka zuciya ce yake da ita da kuma tsabar mugunta da san a cinye mutum ya cinye shi kadai wai mutum da dan uwansa ya dinka kyamatarsa baka zuciya irin wannan kullum wallahi dadi shi yasa nake godewa Allah da ya yi ta hanyar ka mhm. to wannan abubuwa da muke ciki gaba ɗaya da duk wannan mm, fatashin da muke yi da duk yadda za a yi dinnan rayu hanyar da muke neman mu faɗi mu tashi shine bai samu a ciki ba na sani kaga dai abin da yake faruwa ya kama ya rike mutane kuɗi kawai to abin da nake so da kai kada ka sassauta duk abin da za ka yi dan uwanka a wuli ya ma cikakken bayani da abin da ka sani da abin da shi ya sani in kun haɗa kai ka dinka to shikenan ka fahimce ni ko shikenan ba na son wani magana sa sauci tsakanin wannan abu ko ma me tsakanin da shi ne ni da shi ne wannan babban ku da wannan amma tsakanin ka da da dukkan wani abu da kasance a mallake sa ne ko abu to ka san matakin da zaka dauka wannan ni umarni ne umarni ne ka bance da ko to gaskiya na ji daɗi wallahi kwarai da gaske kuma ba abin da zan ci sai dai Allah ya saka da ni yanzu abin da za a yi goban zan bullo Na da ban dole ka bullo kana da abin da ya wuce bullowa ne ai baka da shi wallahi ka ban kunya sabis ka ban mamaki daman nan ne sati biyu a nan da kai sati biyu a nan gidan wallahi ka ban mamaki yanzu na fi kin tsaya kawai shikenan daga dira kin tsaya kin fahimci me yake yanzu abin da za a ki gaya masa me za a gaya masa dama amfanin zama da namiji shine ka karance shi to kai na karanci halinka salis gaba daya babu Allah babu annabi babu gaskiya daman ba tsakani na da Allah ke zama tsakaninka da wa nake son ka tsakaninka da wannan wadar ko da me me ya hada ka da wannan au amma kin yadda kin ma san me yake tsakanina da ita kaga kaga ka saurare wanda zaka wannan farin fata ba komai a ciki me a ciki kin da ke da kawai dakata na ga take taken ki fa abun fa kike fa yana shige misali gaskiya irin wannan bibiyar da kike mun man to man din da kike mun gaskiya ni ba na dauka magana aure ba ta da wani wallahi wallahi akwai inda magana bibiya ai zargi sai shiga in kuma zargi shiga abin nan duk irin hidindimin da nake miki ba kya duba shi kenan sai duk inda na taka kafa yakin taka salisu ba wani zargi a nan wajen dole ne in maka mantuman saboda ita soyayya man haka take balanta na aure to ma ban sa maka ido ba wazan sa ido to shikenan kuma dan ana so na kuma shikenan sai a matsa ma rayuwata ko duka na zaka yi au ka bige ni salisu Allah fa zan bata miki fa ni fa na gane fa take takin ki fa to dama akwai abu biyu na farko ka saurari sakamakon abin da kai waɗana sannan abu na biyu wani na ɗaukan maka yau saura kwana uku ya cika muddin abin da yake cikin zuciya ta bai tabbata ba ka saurari abin da zai biyo baya me za ka yi haukan hauka za ka yi ba bin da za ka yi aiki ban za aiki mu Umi ba na so ki bari zuciyarki ki dora ki a dokin da zai kai saboda yin hakan zai zama na cewa duk wani ladabi da biyayya da kika gaba ba zai rugurguza shi zai dagula al'amarin ki ki ɗaya a wurinsa zai zama na cewa yana cikin fushi da ki amma yaya ina ganin ban ki wannan dokin da za ku daura ni akan shi amma ina so isan cewa idan dokin ya tashi ina zai sauke ni ai mafita ɗaya ce ga duk ɗa na kirki wanda ya biyayya ga iyayensa ba inda ya dace da shi face aljanna hmm? abin da muke so ki rabu da wannan salmana salmanu ba kalan tsaranki ba ne ba hatin da kika mu ya yanki hatta mahaifinki ya nuna bai na'am da al'amarin ba lalle wannan dokin da kike nema ki hau ba in garma ba ne to yaya kar kamar ta fi cewa umma kafin ta rasu ta ce duk abin da muke so in ya saba addini ba to a yi mana shi to ni a gani na in har kun ga cewar sulmani yana da wani matsala ko aibun da ba zan iya aure shi ba shi kina sai ku zaɓi mu wanda ku ya dace da ni amma a duba in ba shi da wani aibu to ah. gaskiya ne amma fatan kowanne gida ya zama na cewa inda i ɗauka ikai diyarsa ya zama cewa gida ne na arziki gida ne na kulawa gida ne na canza cancantar da mutuncin mutane kin gani a matsayina na babban wanki dole ne in kula da rayuwarki da jin daɗi da farin cikinki ba zan taɓa sakewa ko rintsi yar autata ta gidanmu da shiga wani hali na ƙuntatawa ba me aka yi aka yi kullum tunaninmu ya zama na cewa dokin da zamu dura ki in garma ne mai kuzari haziki wanda isan hanya wanda zai kai shi amma ba shashami ka ko ba amma ba ko ba ni ma akwai da shi ba zan so ga bacin ran kuma zan so so abin da nake so in har ba shi da wata wani lalata ko wani aida ko abin da nake so a duniya kuma da akwai sasa da su ba da shi kenan yara ta ba Allah ya miki albarka kuke albarka musamman ni wannan mafarkin da ne mafarkin nan ya tayar man da hankali malam wallahi zuciya ta har na ta buga to yanzu wannan abun akwai wata shaida ne a shaida dama kawai cewar a shi dama tuntun iyayen sun tsine masa sun tsine masa ya shiga duniya to yanzu su akan wannan tsino ne kake tunanin cewa saboda sun tsine masa kenan bai da gado to a dama ba shi da gado in dai mutum iyayen sun tsine masa ai ya kan shiga duniya ba eh, ya zai gaje su sun ce ba mu ba kai tafi Allah ya tsine maka ai ba a taɓa haka ai rayuwa ba za ta taɓa haka bari in faɗa maka ta ce idan aka ce yanzu mahaifin dabta zai mutu sai ciwon ajali ya zo masa to ku mutuwa zai iya sa ya ba kowace irin magana musamman ya ce kar a raba gado da shi bayan rasuwarsa to shari'a ba za ta hana shi gado za ta ba shi domin ana ƙaddara wannan abun kan zafin mutuwa ne alarma ba gane ba su fi wannan da hankalinsu ba wani ciwo suke ba ba wani ciwo suke ba suka ce sun tsine Allah ya tsine masa ya tauye bar garin mu eh, eh hankalin suka tsine masa sai yasa ba yana da gado duk da haka eh, yana da gado sosai ma abinda nake so shawara mana nake so baka ya kamata ka kautar baka da ka ba shi hakkinsa domin can iyayensa sun tsine mar kai ka zo ka hana shi arzikinsa dukiyarsa da mahaifinsa ya bar muku eh kaga ai idan talauci yayi yawa kuma ga tsinuwa sai mutum ya zama mahaukaci ai wannan haukan da yake mu sai na dauka zafin tsinuwar da suke masa nema shi yasa ya haukace yake nuna haukan ni fa ne babban wansa amma kaga haukan da yaron ne yake mu wallahi shi to eh kana ina za ka ga afgama duk mahaukatan da kake gani yawancin su ba aljani bane talauci inda za a kama su a basu yau da gobe kullum hankalin za su dawo amma abinda nake so da ba ka ce matar da ta haɗa ku wannan mahaukaciyar gabar sun rabu da ita ba sun rabu sun rabu ta shiga duniya ma ba a sanda take ba to ina baka shawara a matsayin ka na babba kai ka ka hanzarta ku wannan gada sannan kuma gaggauta shirya neman shirya shiri da shi ka fahimta to ina saboda idan har wannan gadon baka bashi ba hakkinsa yana wuyanka to idan naka lalace to za ta fita a ah, kuma shawara ta lokacin da aka yi mafarki ba kowa ake faɗa ka sai tabbatar da masa saboda shi mafarki yana tafiya ne da irin fassara da aka yi to amma wannan mafarkin naka kai ne a gane mm. ne a cikin yau allah ya yi na fahimci gaskiya na bi gaskiya da na fahimci irin abin da ke na tabbatar kuma abin da ne musu gaskiya saboda yanzu sun ji da gafararsa za mu dawo da shi nan ku zama shaida da duba abin da yake haƙƙinsa ba shi cikin da ba da ba kuma da yake nan kuma da shari'a ta ce Allah ya da yanzu ji za mu tuba shi kan ba shi wannan kira gare nemi ilimi a saboda ilimi shi ne guji gaba gaba da ɗan na ko da wannan abu ne wanda an kuri shi da lafiya Allah ka ga amma ban da wuce in da rigima suna manya mu rasa yadda zan kullum hankalin ba tashi to ne zai bari ga da abu da ka taɓa shi na riga na kawai dukiya ce ta haram ka tara wani abu dukiya kawai ta kawai ta menene wani abu ne kuma borin ga borin ga ni da nake ganin nan kai ne ya kamata a ce ma ka da mu da tabban da ni da ta samu ka wannan maka zuciya kuma billahi da zina biya maka a wannan fagen da abu karfin kuma a fagen dukiya dole ne ka bada na asibiti to to ga mana zuwa me ya faru kun su baba ne suke baba yanzu baba ko ya fita yanzu yanzu ga wai ka da ɗauko layu ina ilaihi raji to ni yanzu hajiya ku nake saurare gashi dai ba kai ya kira mu yani da shi ya ce ya tsaya ya yi tunani da abin da yake faruwa tsakanin ku da kai da shi ya ga abu ne da bai dace saboda haka kuma ya tafi wajenka ne mai makafara a wajen domin ku shirya a ga abin da ya bai dace haka ne da shi bayan da ya tafi muka yi barna muka yi farin ciki dama abin da yake ci mana tuwa ƙwari yake na tsakanin ku ba dan juya na kishin gida ne zuwa tana na daga aka ce ba bai rasu saboda kamar a ce an kai da abu ne wani abu dai kamar kadare da Allah ya riga ya faru kuma shi yawon da za mu shi Allah ya ji kansa Allah ya kamata mashi to amma da ba ka ga tafi wani bayani da kuɗin ku na haka a fili kafin ya tafi wajena ya tafi ne da kuka saboda ya zo zai ya warware wani matsala da ke tsakanin ku to ai shi ne na ji wajen shi yawa to shi ne nake tambaya na ce to da ka ya tafi muku bayanin kuma ba ya dai za mu shirya ta ba abin da ake ciki ai ka bari ai ba idan aka siya eh, abinda ake magana waɗannan yara yanzu eh, kuma kun yi islamiyya ba ai idan mamaci aka ce ya faɗi ya mutu duk wannan a tsaya na sai uku sai bakwai sai wani wani ne ai ba wani dubu ba wani ba lalli ba tilas ba ne abu yanzu da abin da nake so da kai kowa menene da Allah dan Allah ka yi hakuri ai ba dan Allah duk wasu hakoki naka dole ne za a hidda maka kuma ya ga wasiya ina su ina ina da wasiya ne ko menene to to to na ji an yi yau eh. yau da ko eh. to bayan masallaci eh. kwana biyar kena kafin gishin shan yadda a yi bakwai ku binciko ya kamata ko da an a wuce haka sai mu zauna mu tattauna saboda mutane da yawa

Allah shi kai yanzu ba Allah yana kwace a cikin kabar kuma sai ji ya kwace da hakkin mutane na ce maka Allah shi kai maza sai da aure masa kai hakuri kai hakuri ha mun da muka rasa shi ai mun rasa yi kai saman wuce da shawara kan ballan da ni a ce da za a yi kuwa kafin a yi bakon dai da za ku duwa labarin. Wannan na na Kada Kada ta ta kada ta ta ta ba. da kusa shi yara da wallahi ta kada ne magana ana magana ana magana ta kada magana ta kada dai ba. Dai ba. Dole sai ya ce ku bana. Ha. 看这老师。 da za ta gani zai eh, mu samu ko ko ba haka ba eh gaskiya ne eh, neman mu ce tana sai mu je mu ci ko menene ko ba haka ba gaskiya ne za go mu ci kai salman na ah, an baba sallu ah, lafiya lafiya lafiya wani ya ya ya ya ina na kwaka eh ah, za mu je gidan su koko ne ta cata wai mu je tana neman to to akwai abin da ya kamata in sanar da ku domin an ce idan hankali ya gushe to hankali ne ke nemo shi ko ba haka ba kai har abada kai ga ka babba ne kai amma kuma akwai alamun baka yi amfani da ilimin ka balantana kuma hankalinka haka ake yi ta yaya za a ce tun da mahaifin kuma ya ya mutu shi kenan kurin sai ku kama dukiya ta ɗauke shiga ba zan kuke fita ba ai ba da haƙƙin mutane ba ko ba ku san wannan ba ku ba fita haƙƙin mutane ba muke da dukiya ka bai ku zuciya eh? yanzu yanzu a ina ku tafi gidan gogo ka ko ka gani ko ka gani ko za ku tafi a mota motar nan mahaifinku ba shi mutu ba motar ba hannun shi ba ta motar ba motar to to kaga baka san abin da ma kake yi ba kenan kai baka ma san abin da kake yi ba to akwai dukiya a hannun mahaifinka da ya rike ta mutane wanda hukuma ba tare ba ba a ware kowa shi ba an kama kuma ku yanzu ya mutu ya baku kun kama kuma ta inda kuke dukiya da kun gadama za ku hau mota ba a garga gama abin da za a gama kuma ku zo za ku mota haka ake yi ina mu mota yake akwai shaguna kuke zuwa kasuwa kuna kuna kaya ana sai da kayan da aka dama ina su ina mu kullum yake babu mukullin shago gaskiya babu mukullin shago akwai lissafi da ba ba to ba hada sai na hada lissafi sai zan bayar a dukiyar mutane har ma da lissafin da ka shiga cikin wanda ba gama hadawa ba ka ga rashin ilimi ko gaskiya ba a dukiyar mutane ni ba zan bada mukullin shago ba za ka bayar ba ba za ka bayar ba gane na gwani ina zuwa ba za ka bayar ba ko to shikenan to ku sani in kuka sake zuwa kasuwan nan kuka je kuka an sa kwado na hukuma don mun je mun je da hukuma shari'a ta sa kwado ta datsi akan naku kuna yanka ba kun yanka kwaɗon kuma kun yanka shari'a sai an yanka mu sai an yanka mu kudin wanda ba za ku taɓa fitowa ba saboda haka mota yanzu na karbe ta tana hannu na shago kuma sai an gama duk abin za a gama tukuna sannan zamu sa abin za a yi mota tana hannu na ne kuma hukuma sai ta ji tukuna an gama yankewa an yanke an gama yanke hukuncin za a buɗe hukuncin ungwana ta mota mutu shi da za ka mota shi cikin ji ka kala ba ba kuka daina hawa mota ba mota ni za ka je ta hannu na ka ba wannan ba babanka bane kana da kamar sa ne yanzu wannan kanin na ne wallahi ba to kanin babanka ba ba ba ba ga danka ba anan gaba ka ba ga danka ba kai baban danka ne wallahi ba na bane kuma na gaya maka ku kiyaye billahi da kuna zuwa ne kuka je ku yi kwado kama ku na gaya maka kiyaye gaskiya malam malam da Allah malam ka fito daga motar babanka

ba to za ka za ka kawai a ta mutu ai mota bace salma ka rage jiki gaba salma ka ta ta ka ciwo ba a wani, ka rage jiki gaba to wallahi tallahi sai dai kade, dai da dalilin sai dai a kade. A kade ka eh baka wani kai kai ka kai. dai na zafi ka ga gina ba sa ka dai ka ta ko ka kallo na yayi mun san kai ma da kai me amfani a wajen kai ka bashi mu kullum ba abin da ne ba shi da amfani ba shi da amfani tunda kai ka bashi mu kuɗi yayi to ya zan yi to ni ne abin magana yanzu a ce gaba ɗaya tun nan duk cikin gidan nan a ce a rasa inda za a fi ko mm, wani takardu na hannun jari ni yanzu wannan takardu ba mu san inda za mu gano su duk an nema an nema an bincike ta mun rasa inda wannan takardu suke ni wannan tashin hankali na ba ni ba ni ba hudu goma ga nake nema ba kai salmanu munir ku duk ku bincika a duba takardun na yadda abin da ba za a fito shi ba fito da shi ba to wannan Allah dan annabi Alhaji Jibril wanda kake nufi ne za mu dauki takardun nan ne mu kai su ina ko dan mu za mu yi da su mu ci ina ina za mu kai su waye ne babban abin mamaki babu tun da aka yi rasuwa wallahi babu bai kuka ba. To yaushe eh, in bai dame shi ba. da ce babu shi ne kai? kuka ta kai shiru kai salmana kai shiru ba kai ba wa alaikum salamu alaikum wa alaikum salam hariya ah, ah, ah, na'am na'am ya nau dan nan hasiya hasiya na'am sallu da zuwa ko Allah Allah ya musalli ala da zuwa dan nan sallu da nawo sallu da zuwa sallu sallu zuwa mai gida ne nan da ina uwar mai gidan dugo mai gida ne nan da uwar gida Sun da zuwa yau sannu? To da farko dai ina mun jikuna. Lafiya lau. Ina gajiya. Kuna nan lafiya? Bango ai to. Wannan ni ƴaƴana ne yana ji. ƴaƴanki ne. Wannan Salmanin sanda kika bar shi ai shekarar shi uku. Shi kuma wannan shine ne wanda kika tafi kika banda da cikin ki. To kin Su ne na shi yayan namu yi mai magana. Hajiya ai Allah ya yi ma alhaji rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji Hamza ya rasu? Alhaji Allah ya mai rasuwa hajiya. la inna billahi radiyan azim to alhaji jogoro Allah ya sa dai kun kun daidaita kanku ba kamar yadda na tafi na ban kasan nan haka ya rasu ba ku shirya ba hajiya sun daidaita kanku ai abin nan da kika bari sai abin da ya gaba hajiya ba da kamar yanzu ma rikici muke yi da shi akan wannan takardu takardu ne ya takardu wai wai wai kasa kasa wannan tsohon mota wai bai ganta mutum da na gaya maka ko da ne sai na gaya maka wallahi in baka baka shiru da bakin ka ba wannan mutumin yana iya kasa kasa da kai nan ya hada ka wani yana to eh ba ko ne an gida to kai hakuri salmanu ko mm. takaddu me yake nema wai takardun da babu ya bari kuɗaɗe da takardun fila yake nema maganar shaya ake yi magana magana an jari wallahi halinka ne dama kuma wallahi ba ajiya tun da babu ya mutu bai kuka ba to yaushe sai ku mutuwa ta dama ya yi maka kyau ajiya hannu kullum su tobi ya rufe ba mu da abincin da zamu ci yanzu don haka ya bakku ba mu da sana'i kai kai ma shi kuke da ai shi shi tausayi da kwanciyar hankali tun mutum yana yaro yake tashi da shi ko ya girma ba zai canza halin shi ba shi dama alhaji jibrin daban ne a cikin mu Allah ya ci kan alhaji Hamza yanzu ya kira ku ni yaron ne ban ta a ni na san halin ka ba ka da labari bari to in gaya maka to shi na ta mahaiyin mu da ya danka ma alhaji Hamza Allah ya ci kan shi Allah ya to yanzu wannan ne mai zance kafin Allah ya ma mahaihin mu rasuwa ya dauki dukiyar gaba daya ya danka ma alhaji Hamza to daga daga daga dan Allah ya daga daga kuna ce munan ko kuna ji ko kun ji abin da ka faɗa ko to billahi lizi a fito da dukiya hajiya ake yanzu ma da abin da shi kuna ji ko da abin da muke da shi da abin da alhaji bai da shi yanzu ya tattara ya ce duk mun kama mun kulle mun boye kin ga shaguna ya je ya samu kulli yi ko ina da kika sani na dukiya alhaji ya sa harbe fito ba biya biya tsare ƴaƴan nan ko ya hana su sukuni to wai yaya dama ce aka yi rike ne a fito a fito da ƙarin jarin mutum to wai da kake ne ina zuwa da kake neman abun duniya kake nema kai kadai ne kai kadai ne kuma kana da gadon alhaji hamza ne to amma da ya yi da kai da Allah bani magana da kai ka rube min baki ma ban ƙara magana da kai mahaihinmu da ni da alhaji hamza da shi alhaji jibrin ya ɗauki kuɗi shiya ya danka ma alhaji hamza shi ko alhaji hamza ba kashe kuɗin ya yi ba duk da yake wani banga-bangami shi kuma sai ya je lagos ni yanzu na san bincike za a gane sai ya ɗauki waɗannan shiya na mahaifinmu shi alhaji hamza ya je da kai su lagos a iko ya zai zo ya tsare ku a nan a kan ya Allah a ce a ɗauka a samu a kai a ɗauka a ɗauka a je a kai a ɗauka a a kan abun duniya to ni ni ne wallahi ya ka ci hajjira ki ni da hankali Allah ya kawo ni ba ni ba komawa wata kasa ni na da wannan da ko ni warke ya ya garba da ni ya dawo da wannan ba ni ya dawo da eh, tunda tunda har kika yi wannan bayanin yanzu gashi ya ya kai Lagos ni ya kai musu kenan ko ni ba to to to mutanen ni ba ku ba ku labari mutanen da ba ni yanzu abin da nake so kowa ya zama shaida a nan yadda na tsara shago yadda na kwati na ashi mota na aji to wannan gidan ma yanzu ya koma hannun kotu inda alhajin ya je kai ma kuma ya shi ba da shi zuwa ko ku rike ku rike dukiyar marayu ku zauna zama ku kai ba ka saki dukiyar marayu wannan ke da bari dukiyar marayu yaya eh? tunda Allah ya kawo ki ya kira da wannan gidan wannan gidan ma ya shiga hannu wallahi ba ki ta wallahi Ba ko ne gidan da zamu gani ba ta da shiga hannu kuma mun da mun da ko ne da ku da ne wallahi ya ci ba ko ne ya ba ko ba ku da ne da ku ne ya ga ba ko ba ne da da ka fita da batin da ka hankali ya ka da da ku

gini za ki eh, wace sana'a ya kamata ni ne ziyara dan zaman na haka yanzu ba zai wani ba kamar mu dinga zama a gida ba wani abu da kuma ka sani da babu ya koya ma in ke ba dai sana'ar da yake ba shagunan nan dai da aka rufe shine muka sani mu fadda lissafi a abin nan to komai sirri ibiza wanda ke wace waye kawai shigo shigo kawai komin gidan alhaji hamza eh nan ne nan ne in na sha wuya kafin sami gida wannan ayya sannu um um ina neman um yaro na shi da zan yi magana da shi ma'ana ina nufin the head of the house uh, wannan dan shi okay this one is son ah, yes sannu go? sannu sannu amma laji naku uh, first of all my name is uh, Wale Abdul Fatai I'm from Lagos okay yeah I'm working in I run a marketing company yeah okay. I'm a treasurer to the Golden Construction Company Lagos okay yeah. so uh, that dinku uh, I say share a company now. so mun kudi da zai karba ta true account ta nan so daya so biyu so uku bai karba ba ok kudin alaji kudin alaji aka turo eh abin da ya kafa kenan ya abin to ai ni ne babban dan sai alhamdulillah eh ni ne babban wa'azi no this one is my junior brother ni ne babban yaron alaji ni ni ne ba ka ce wannan shi na a ah, wannan kadi na ne shi wannan kadi eh, na ne so ban gane cewa bai bayanin kudi ne eh, eh yawa okay so naji ya bai karbi kudin ba eh. wata uku shine company suka ce ya shi come and found out find out a uh, uh, ah wannan ba wani abu you can just give me eh. so kudin alaji da aka tura so uku alaji ya ba alaji ba alaji don dai alaji ya mutu ya alaji don dai i'm very sorry yau wata uku nan da yau wata uku da i think 20 days aha no wonder mun tura kudi mun tura kudi bai zo ka ba to amma ni an turo ni ne ban san kuma ya kai ai kawai ba wani abu eh. bari ka takardun kudin ya tafi a ba kudin ana ai ni babban kasi ya kai information akan abubuwan to at least kudin ya kai 20 million a to ba wani abu yanzu kaka bari mu shaida hajiya ko ba haka bari sai mu je eh. to shi ke ai eh, wannan ba tsaya za a yi ba ai ni ne babban dan sa ai ai tsani na ne wannan Gabão. ce na ce ki yar albarka ranar zakka zani taya ki ce kin ka kira ni har na shafa gaban kowa fata na gari ga mai rabo in an yaushe lamiri soyayya ta lumana ai ta fi gaban komai gaban komai karaka na muje mi kiwo asalin kauna soso ce yar gidan da ta kun kamshin soyin feso ba na ce ba na so su farka da kyawun so kyale mun daga wannan karki sani na rudewa